Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Barkanmu da kasancewa cikin wannan shiri na ra'ayoyin ku masu sauraro. Tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. Mai sauraro a maudu'in da muka gabatar da safiyar yau shine a najeriya an shiga wani yanayi na fargaba da kuma tsoro lura da yadda 'yan bindiga suka tsananta ɗabi'ar yin garkuwa da mutane masu tarin yawa a lokaci guda musamman a arewacin ƙasar a cikin makon da ya gabata kawai sama da mutane 500 ne aka yi garkuwa da su da suka hada da 'yan gudun hijira a jihar borno da ɗaliban firamare da sakandare a jihar kaduna sai kuma almajiran tsangaya a jihar sokoto duka dai waɗannan a arewacin ƙasar tambayar da muka baku shine shin me ke faruwa ne musamman la'akari da yadda hukumomin tsaro suka gaza baiwa jama'a kariya a sassan najeriya anya kuwa gwamnati na da wani tsari da za ta iya aiwatarwa don tunkarar wannan matsala to malami na gaba wani sako kake da shi mai magana abubakar kawo girgir To babu shakka wannan abin da ke faruwa a ƙasar mu Najeriya a kuma yankin mu na Arewa na ci gaba da sace-sacen ɗalibai da sauran al'umma abin akwai tayar da hankali da kuma jefa zulumi. Ganin yadda irin abin yake ƙara canja salo, satar take ƙara ɗaukan wani mataki, kuma a baka shugabanni na cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu, amma kuma a zahirance ba ma ganin hakan ana faɗar wannan abin tun gwamnatin baya da ta shuɗe har kawo yanzu da wannan gwamnati take kai kullum cewa suke suna iya bakin ƙoƙarinsu amma kuma ba ma ganin wani sauyi na ci gaba ko kuma na canji game da wannan abin da ke faruwa saboda haka ina kira ga al'ummar yankinmu na arewa da wannan abin ya shafe mu kuma muke cikin masifar abin da mu yi amfani da wannan wata na ramadana mai alfarma mu dage da addu'a ka'in da na'in wajen Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamura domin Allah shi kaɗai ne mai yi kuma shi kaɗai ne zai iya muna addu'ar Allah ya karɓa mana Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da ta'addabi yankinmu da ma ƙasarmu baki ɗaya na gode Radio Faransa International ku tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Gaisuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo. sunana malam ango malam makaranta ya wuri ina kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta ƙara ƙaimi na kubuto da ɗaliban almajiran malam liman abakar da ke jihar sokoto da masu garkuwa da mutane suka yi awon gaba da su da na kuriga da ke jihar kaduna da kuma sace mata sama ga ɗari da mayakan boko haram suka yi a jihar borno ina addu'ar ubangiji allah ya ƙara kawo mana dawoman zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki daya ku tashi lafiya gidan rediyon faransa malam angu malamin Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya Dunno Azare. Muna godiya sosai gidan rediyon Faransa. To tabbas wannan dai batu dai yanayin da za a ga cewa yan bindiga daɗi sun ƙara dawowa da ƙarfinsu wajen ɗaukan mutane ɗin wannan za mu iya cewa sakaci ne dangane da ita gwamnati da kuma wasu daga cikin jami'an tsaron mu. Duba da za a ga cewa 'yan ta'addan nan kusan dukkanin maɓoyansu an riga da an sani. na lungu da kuma na ƙauye da kuma na cikin dazuzzuka duka an riga da an sani to kamata ya dai a yi amfani da wannan intelligence ɗin yanayin yadda za a rika tracking din su in ma za a yi tracking sakamakon yanzu za a ga cewa a jihar Kaduna a satin nan an ɗauki ɗalibai haka zalika a can jihar Borno ma za ga cewa a sansanin 'yan gudun hijiran nan an samu bacewar wasu mata da kuma ƙananan yara. To akwai dai buƙatar gaskiya a ƙara bai da hankali wajen ƙara ɗaukan mataki akan wani yanayi na tsaro ɗin duba da za ga cewa idan babu tsaro kusan komai yakan iya lalacewa. Hassan Albasari Abubakar angon Fatima. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Suna na Kwamar Tilias Yakuba Digawa, mun ba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ta ga ta jihar Bauchi a tarihin Najeriya. To game da maudu'i da kuka ba mu fa albarkacin bakin mu a game da zafafa sace-sacen al'umma da kungiyoyi masu garkuwa da mutane suka karayi a yankin arewacin Najeriya musamman a yankin arewa maso gabacin Najeriya da kuma yankin arewa maso yammacin Najeriya. Hakika abun damuwa ne kuma abun tar da Allah wadai ne muna kira ga gwamnatin Najeriya Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmad Tinubu ya kamata gwamnati ta gaggauta magance wannan matsala da ta addabi al'ummar yankin arewacin Najeriya da ma ƙasar mu Najeriya baki daya da ƙarshe muna addu'a ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta masu garkuwa da mutane da ta addabi al'ummar yankin arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya da ma nahiyar mu ta Afirka baki daya muna godiya sashen Hausa na Radio France International suna ku Baratuliya ya Yakuba Dikawa memba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ta suka dauta jihar Bauchi tarayyar najeriya tashi lafiya a rafa'inan mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni shamsiyya haruna to malami na gaba wani sako kake da shi game da matsalar garkuwa da mutane da ke ƙara dagula lamura a arewacin najeriya muna sauraron ka Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawal ya garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To alhamdulahi muna gode muku bisa wannan maudu'i da kuka ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu kai kasancewar abubuwan da ke faruwa a tarayyar Najeriya na eh, satar mutane. su ya kamata eh, al'ummar kasar a tashi da addu'a musamman ma ganin wannan wata mai alfarma na Ramadana ya kama. a dage da wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala insha Allahu eh wannan matsala za ta kau kuma shugabannu ya kamata su ma su yi wani abu akan abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa ya kamata a san halin da talaka yake ciki mafi akasari talaka ne abubuwan yake shafuwa Allah Ubangiji ya kawo ɗauki Allah ka fita abin da ya fi ƙarfin mu Allah mana maganin sa Radio Faransa mai magana Muhammad Lawal Luwayye matsin kai jihar da magaram Nijar ku tashi lafiya. Sashen Hausa Radio France International. suna Sunana Rabiul Hunabuka daga karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Dangane da hare-haren 'yan bindiga da sace-sace al'umma da yin garkuwa da su da ainihin wannan 'yan ta'adda ke yi duk da kirarin da hukumomi ke cewa suna so su kawo karshen wannan lamari to muna iya cewa gaskiya ba da gaske suke yi ba idan har da gaske suke yi babu yadda a ce wani al'amari ya gagare su domin ita dai gwamnati ikon allah ce kuma karfi ne daga allah babu abin da ya fi ƙarfinta su kuma wannan 'yan bindiga an san inda suke an san wuraren da suke suke boyo sannan tau da dama za ka ga idan sun kama mutane sun kuto ko kuma an kai kudin fansa an so za su zo suna faɗin inda aka kai su sai ka ji kuma gwamnati ta ki ɗaukan mataki ta tafi can gurin da suke ta je ta kai masu hari sai a zauna har sai idan sun kawo hari sannan ne za a je a ce za a mai da martani muna fata gwamnati za ta tashi tsaye domin ganin ta kawo ƙarshen wani al'amari domin shi shugabanci da allah ya ba su kiwo ne na al'umma allah ya ba su wanda kuma ranar gobe kiyama allah zai tambaye su yadda suka tafiyar da wannan hukuncin muna fata allah kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali masu hannu a wannan hare-hare allah ya tona masu asiri wannan 'yan bindiga 'yan masu shirya ne allah ya shirya da su rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakur da ke jihar katsina tarayyar najeriya sashen hausa na gidan rediyon france international suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria yamba daga muryar matasan lahiyar afirka to alhamdulahi a yau ina son ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da wannan maudu'i hakikanin gaskiya samun ci gaba da garkuwa da ake yi da 'yan bindiga ke yi ga jama'a kana daga 'yan makaranta 'yan kasuwa da dai sauransu musamman a jihar kaduna da ma sauran jihohin mu najeriya abin da allah wadde ne kuma ya kamata a ce 'yan majalisunmu da sanatocinmu da gwamnoninmu da kuma shugaban ƙasanmu da mataimakin shugaban ƙasa da ma kansiloli da ciyamomi ya kamata su ji tsoron Allah su san da cewa 'ya'yan talakawan gada aka dokewa suna waɗanda na yi ruwa na yi tsaki domin ganin sun kai ga waɗannan madafan iko a ƙarshe ina addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙin rayuwa da kuma sauƙin wannan ta'addanci da ake yi a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Suna na haɗabi mai kwamfuta mai ma daga jihar Kebbi a Najeriya. Assalamu alaikum da harko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore Nijar mamba na ra'ayin ma saurare na to albarkacin baki na akan hare-haren 'yan bindiga da kinnafin mutane da 'yan makaranta sama ga 500 wanda ana, ana kwashe yarori da, da mutane to muna ma gwamnatin Najeriya gargadi ga wanga al'amari ko da yake mu ma ya shahe mu a Nijar fanan gama akwai wasu bayan Allah da an ka kwashe To madalla haka yake mai sauraro duka-duka ana muka kawo ƙarshen shirin. A madadin ka fatanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International. Mustapha Adebisi ne sarrafa na'ura domin sada na da ku. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya.